a katangar gidan gwamnati kana abin nan kwanakin baya ban san mene ne faru ba eh? me ya faru ne a katangar gidan gwamnati ta gidan gwamnati hasan ne ne hasan hussein hasan ne da hussein to ai na ga zuwa kana shafawa kana abu lokaci ne da mamakon shi yanzu wanda sako ka isar a can aira ai ka tangar da Allah ba mu sa abin da mai yi bi da wannan da suka shi ne sako to Allah ya ba mu sa Allah ya ba mu sa